أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع تعليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى يوضع متاشي المقابلة a cikin ilimin balaga mai ake nufi da almukabala ya ce almukabalatu an yuta bi ma'anayayi ne au aksara abinda ake nufi da mukabala a zo da ma'anoni guda biyu ko fiye da haka wato kaman kalmomi guda biyu da suke da ma'anoni guda biyu kalmomi guda biyu kun ga already kenan suna da ma'anoni guda biyu tunda ba mu ba bane Eh, kalmomin nan ko sunaye ko kuma fi'ilai aw aksara ko fiye da haka ana iya samun kalmomi kamar guda uku ko hudu sannan kuma sai a samu kwatankwacinsu, su sun mayuta bima yuqabilu zalika ala tartib sai a zo da abin da yake sunkuyen haka in an kawo su ya kawo sunkuyen su bambancin sa da tifaq tifaq shine za a gwada kaman abubuwa guda biyu lokaci guda suke faruwa lokaci guda suke faruwa amma kowanne da manufansa to wannan din ma kusan haka ne to amma ki wannan yana amfani da kalmomi ko guda biyu a can ma guda biyu ko anan guda uku a nan ma guda uku ko guda hudu can ma guda hudu haka za a gansu suna tafiya misali kala sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil ansari annabi yace wa mutanen madina innakum la eh, taksuruna inda al-fadha وتقلون عند الطمع إنكم لتكثرون عند الفضاء kun ganin da taksuruna taksuru kenan akwai wanda nasu aka sa inda alfazai wa taqilluna wa tuqilluna inda atama kuna yawa a lokacin firgita idan aka samu abin firgita to sai ku fito da yawa amma a wajen kwaɗayi ne kuma ko 'yan kaɗan ne ba a ganin ku da yawa kun ga wannan kalman yabo ne eh in hatsari ya faru za su ba da taimako za gan su da yawa amma in kuma an ce an samo ganima ne ko an samu kuɗi ko wani abu za a yi rabo sai gan su ba su da yawa wannan yana daga cikin halin mutanen madina kuma yana daga cikin halin dattawa ko kuma dattaku yawa mutum ya kasance wajen da za a yi ɗawainiya yana kan gaba amma an zo za a yi rabo yana can baya binsa wani lokaci za a ba shi ma ba na bukata saboda don allah yake kamar aikin agaji eh, aikin agaji don allah yake to idan kun duba za ku ga akwai almukabala al-muqabala tsakanin lataksuruna da takilluna inda alfaza inda tama saboda kishiyoyin juna ne wa qala khalid bin safwan ya sifu rajulan khalid dan safwan yana sifanta wani mutum yace laysa Salahu, sadiqun fi sirri wala aduwwun fil alaniya baya da aboki a boye baya da maki a fili kaga an samu muqabala tsakanin aboki da maki da tsakanin sirri da kuma bayyane kala ba'dul khulafa wani daga cikin khalifofi yace man aqadathu nikayatu li'ami aqamatu ya'natu kirami man aqadathu nikayatu li'ami idan mumunan cuta ko mumunan taku na mutumin banza ya zaunar da shi duk wanda mumunan taku na mutumin banza ya zaunar da shi aqamatu i'anatul kirami to taimakon masu karinci zai tayar da shi kun ga akwai mukabala tsakanin aqadatu da aqamatu nikaya da i'ana da al-li'am da al-kiram وقال عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان a nan ƙasa ya kawo mana lamba ta farko ce khalifa ne من أعظم خلفاء بني umayya wa كان yana daga cikin manya-manya kuma wanda Allah ya انتقلت إليه basira بموت أبيه مروان بن الحكم mauti abihi marwan bin al ya je hannunsa mutuwan babansa san marwan bin al-hakam shi marwan bin al-hakam shine kalifan da bai jima ba sai dan sa ya gaje shi to amma sun samu abin nan zuriyarsa da 'ya'yansa sun dale suna kalifanci kwarai da gaske marwan bin al-hakam sana 65 a shekara ta 65 fatabbata umuraha ya tsara al'amuran kalifanci sannan wa nukilat fi ayyamihi a zamaninsa ne aka canza addawawin littafai min alfarisiyyati wa romiyyati ila al-arabiyya kun san da rubuce-rubucen da ake yi na daula umawiyya da farisanci yake yi wannan na kasan iran ya sa wani lokaci tarihin yana daga cikin dalilin da ya sa wani lokaci suke jin haushin don da an ci gaba da dole kowa sai ya koyi farisanci a musulunci kwarai da gaske sama zamanin abdulmalik bin marwan shine ya samu wanda suka kware sun iya farisanci sun iya larabci Sai ce ato rubuce-rubucen da aka yi da farisanci a dawo da su mana da larabci da wanda aka yi da cikin rumanci shine kamar turanci yake su ma a dawo da su cikin larabci shine aka dawo da su to daga nan kuma sai aka ci gaba tunda dama saboda daula da ta yi karfi a kasan wajen bagadaza wajen kufa da ina ne shine aka samu canjin al'amura amma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da larabci yake to sa'a suka yi ko da yake alkur'ani da larabci yake ba wanda ya sai canza farai da gaske a haka ne fa suke ba da fatawan cewa ya halatta a karanta Qur'ani da farisanci suka ce saboda farisanci ma luga ne a cikin gidan aljanna waye fala wani hadisi ne tabbatar da haka eh ai yanzu kaman anan ne filani su ce ai akwai fillanci a aljanna tunda wasu filani suna gani inda kai ba filatani ne ko baka bi Allah ba aljanna zaka shiga ko babu filanin da suke tunanin haka ai eh, akwai wanda ya musu ne na'am eh, eh? Mm, ok to yana jin akwai inda ya bayan wannan abin ne na'am wa huwa awwalu man sakka dananira fil islami yana daga cikin farkon wanda ya fara buga kudi a musulunci saboda gwamnati ta yi karfi da sunan musulunci wa kana wasi al-ilmi wal ma'rifa yana da ilimi da sani tufiya sana 60 wa 80 hijriya Allah ya karbi ransa a shekara ta 86 me yace ma hamittu ala mahbubin ibtada'tuhu bi ajzim yace ban taba godewa raina ba a bisa wani abin so wanda na fara da kasawa saboda in abubuwan so ne mutum ya fara da kasawa kaman ba zai kai ba kaman ba zai inda ya hakuri to zai kai wala lumtuha ala makruhin ibtada'tuhu bi hazmin yace kuma ban zari bana zarginta bisa abin kyama wanda na fara shi da kuzari daga baya na sare don an kwana biyu zan bari dama abin da ake gudu shine ka fara abu gadan gadan kuma bai da kyau ana tare ka to amma muka ga mutum ya fara sarewa don an kwana biyu za ga ya bari yana daga cikin kalmomin su na larabci na rubutun gube Eh, to in an duba za a gama hamitu ya ce wala lumtuha nafsi ala mahabubin ala makaruhin ibtadatuhu wannan ibtadatu ya sake maimaita bi ajizin bi hazmin saboda haka hamitu da kuma lumtuha da makaru da mahabub da ajiz da hazmin kaga guda uku albahas idza ta'ammalta misalai ta'ifa al'ula idan ka lura da misalai na bangare guda biyu wajatta kulla misalin min huma za ka samu kowane misali daga cikin shamilu fi sadrihi ala ne. a farkonsa ya haɗa ma'anoni guda biyu wa yatamilu fi ajzihi ala ma yuqabilu hadaini al ma'anayn sannan kuma yana kunshe ne a bisa karshen sa nima a bisa abin da yake fiskantan waɗannan wato za a kawo abu ne a kawo akasin sa a cikin magana a kawo abu a kawo akasin sa wanda yake opposite nasa eh, kuma directly ya zama opposite nasa mafil misali al'awwala misali na farko bayyana nabi sallallahu alaihi wa sallama sifataini. ne annabi ya bayyana sifofi guda biyu min sifatil ansari daga sifofin mutanen madina fi sadaril kalami a farkon magana wa huma al-kasratu wal-fadha shine yawa da wajen firgita ثم قابل ذلك إلى آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب sannan kuma sai fuskance su da cewa su ‘yan kaɗan ne amma wajen kwaɗayi a jere. misali sani a misali na biyu ƙabala khalid ibn safwana a sadiqa aboki wa sirra da sirru bil aduwe wal alaniya da kuma maki da kuma bayyana abu maimakon ɓoyewa. unzur misalai a ta'ifa a saniya idan ka lura da misalai guda biyu na bangare na biyu tajir kullum min kuma za ka samu kowanne mujtamila fi sadrihi ala aktsara min ma'anayin shi kuma ya kunshi fiye da ma'anoni guda biyu wa mujtamilan fil ajzi ala ma yuqabilu zalika ala tartib in ka je daya bangaren na gaba in ka je an ce maka sadru farko ajuzu karke eh, amma mu kuma a Hausa in ka je an ce sadru girji ajuzu kwankwaso to saboda haka in kana fasara da hausa ma'anan ba zai tafi daidai ba an gani in ka je an ce saduru to farko kenan in ka je ajizu kuma to shine ɗaya ɓangaren kamar ɓangarori guda biyu ne yanzu kaza idan za a raba ta aka raba kaza gida biyu ina ne sadaru ta gaba ta kai eh. dama kamar wata hikaya ce da ake bayarwa aka ce wani ya yi rabo ya ce to ai kai ne ra'asul manzil saboda haka tun da kai ne ra'asul manzil ya sayo kaza ne an yanka a gidansa za a yi rabo aka ce to tun da kai ne kan gida to walaka ra'asul dajaja eh kana da kan eh aka ce to aka ita kuma matan gida ta ce ni ne sadurul manzil kuma ita ce kirjin gida ta ce to ni wali da dajaja kaga girji kun san girji fa akwai nama kaga nan din nan nama tof tof din da zaka rike na sai aka ce to dama akwai yara mata guda biyu akwai yara maza guda biyu yara maza guda biyu sun take da kwankwaso su ne aji suna da wannan kafafuwa guda biyu su kuma mata aka ba su fuka-fuki guda biyu eh yace to zan yi ziyara sai ya sake sayan kazan yace to yau kuma a raba a juya a gani na'am amma nan da larabci ne suke bada labari wa da'ul kalami ala hadha an-nahwi yusamma a bada magana bisa wannan tsari ana kiransa muqabala wal muqabalatu fil kalami min asbabi husnihi wa idahi ma'ani in aka samu muqabala a cikin magana yana daga cikin abin da yake gwada kyawun magana da kuma fitowar ma'anansa a fili sai dai ku sani Mukabala ba a yinsa da yawa in an yi shi da yawa ya kan rikita magana saboda haka mutum ba zai kallafa kansa ya ce bari ya yi ta mukabala ba zai yi ba ba zai yi ba dole yanzu aka yi sai ka hada da tibak sai ka gauraya su ala sharti an tuta halil mutakallin afuwa, yawwa da shi ya ce a bisa sharaɗin mai magana wato ya yi haka bisa in ka ji an ce maka afuwan shi ne kawai abu ya zo maka akwai mutanen da duk maganan da kai za su baka amsa wallahi za ka zauna ka yi tunani ka shirya wata magana kana faɗa shi ba zai yi tunani ba zai baka amsa to a cikin ilimin balaga abin da aka fi so kenan to wannan ko yakan sa ko ƙwarewan mutum ko yawan abin da ya haddace ke sa malaman da suke haddace abubuwa da yawa kana faɗa kawai kafin ka rufe bakinka sun san amsan da za su baka kuma kaga ko mai magana ne kana abin nan kaga dan duniya wanda ya shiga duniya ka san kana zance da shi da bambanci da wanda kawai a ƙauyensu ya yi wayo ya ka ce ƙauyensu ne eh, ai wanda ya shiga duniya ka gyale shi kawai kamar yadda kwanakin baya muka yi bayani misali ya zauna a ningiya shekara biyar ya zauna a kafin madaki shekara biyar ya zo bauchi shekara biyar ya je jos shekara biyar ya je kano shekara biyar maiduguri shekara biyar lagos a kasan gada shekara biyar abekuta shekara biyar ya je abuja shekara biyar zoyin ya dawo in yana da halin kirki to falillahi alhamdu walminna ya yi sa'a amma in yi dan bariki ne to mutanen garin sun shiga uku ko ba haka ba ne eh, saboda ba abin da bai koya ba ba abin da bai koya ba ba ma wai maganan karatu ba ba to idan su sai a bi su a hankali eh ba gugan zana kai ba a ah, to in ka zauna a ningi ka zauna a abuja ne ta ah, to in ka zauna a ningi ka zauna a lagos ne da yawan ba baka taba zuwa lagos ba sai dai na bardo <laughs> na'am sai ya ce mai wa amma iza ta kallafa ha tofa idan mutum ya kallafa wa kansa jara wa ra'aha yayi ta tafiya yayi ta bin diddigin almukabala fa ta tatakilu al-ma'aniya wa tahbasu su ha wato za tana tana yin tabaibayi tana tabaibayi wa ma'anoni wa ha kuma tana tsare ta wato tuharrimul kalama tana haramta wa magana raunaka salama ko asalasa salasa nan abin da yasa as-silasa as-salama was na'am wato takan hana wa magana kyawun kyawun me eh, kyawun alaka da kuma sauki na'am eh, raunaka silala ne ko menene aka sa naku eh asilasa eh haka aka sa ko asulala waye yake da tsohon bugu kai ma naka haka ne filasa okay na'am alka'ida almuqabala an yuta bi ma'anayaini aw akthara thumma yuta bi ma yuqabilu dhalika ala tartib mai tamrinat bayyin mawaqi' almuqabala fi ma yati rawat aisha an عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أنه قال نانا عائشة تارويتو النبي ياتي alayka birrifqi ya aisha yake aisha ki sassauta fa innahu ma kana fi shay'in illa zana bai kasance cikin wani abu face ya kawata ki wala nuziya min shay'in illa shana. fa tire shi daga wani abu face ya munana shi. a gurguje ku fitar mana da mukabala mu ce eh eh zana hu da shana kafin nan akwai ma kana yawwa da wala nubi'a ma kana da wala nubi'a wa qala ba'dul bulaga wadansu daga cikin malaman balaga yace kadarul jama'ati khairun min safwil furqa hayaniyan mutane yafi shurun kadaici hayaniyan mutane yafi shurun kadaici amma kuma hadisi yayi gyara ka yi cuɗanya da mutane ka yi hakuri da bala'insu ya fi ka koma gefe kafan dare wannan haka ne saboda inda za ka yi mu'amala da mutane to wani sai ya ci mutuncinka to ka yi haƙuri mu kuma a yanzu sai muna karawa da cewa akwai inda za ka yi haƙuri akwai inda mutum ya mare ka kamar sa uku lafiyayyu gobe ba zai sake ba <laughs> kwarai da gaske dun wani lokaci ganganci ne an are na ka komi ma za a maka ok to ina mukabala kadarul jama'a da safu da safu furqa na'am وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث wannan aya tana da alaka mai karfi da mai al'ad'ima wal ashriba ko da yake bai abun nan hatta azina ma duk ya hadu a ciki yana halatta musu tsarkaka fi annabiyul ummi yana haramta musu munana ina muqabala yuhillu yuharrim lahumu alaihimu at-tayyibat al-kaba'ir an gane guda uku fakala jarir wa basitu khairin fi kumu bi yaminihi wa qabidu sharrin an kumu bi shimalihi mai shimfida alheri ne a cikin ku da damansa mai damke sharri ne ga barinku da hagunansa mukabala basitu da qabidu khairin da sharrin fikumu kumu bi yaminihi bi shimalihi fakala al-buturi butari yace fa idza harabu azallu aziza wa idza salamu a'azzu dalila idan sun yi yaki su wulaƙanta babba idan sun yi yarjejeniya na sulhu to su girmama makafkanci ina mukabala da iza harabu wa iza salamu a zallu a azu aziza zalila wakala sharif a sharif arrida ya ce wa manzarin kana bi sahara'i yudhikuni ko fi sarra'i yudhikuni ya qurba ma ada bi darra'i yubkini wa manzarin abin gani kana fi sarra ya lokacin farin ciki yudhiku ni yana sanya ni dariya yace ya kurba ma'ada fi sarra yubkini abinda kuma ya dawo a lokacin me a lokacin cuta kuma yana sanya ni kuka to ina abin nan ina ainal muqabala bi sarra'i da bi darra'i yudhikuni da yubkini فقال تعالى لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم don ku yi bakin ciki a bisa abin da ya kubuce muku na ganima ku yi farin ciki a bisa abin da Allah ya baku na nasara to ina muqabala ta asau eh, da na'am to alama fatakum ala da bima alama bima eh, ya dan yi kama da juna tunda wannan akai ne wannan kuma da ga fatakun da atakum وقال تعالى باطنه rahmatu wa zahiruhu min قبله العذاب cikin rahama ne amma bayansa azaba ne ina muqabala batinuhu wa zahiruhu eh ar-rahma da al-azab tun da waɗannan fihi nan kuma min qablihi kun ga ya ɗan yi tsawo wa qala nabiga al-ja'di akwai nabiga az-zubyani akwai nabiga al-ja'di yace fatan kana fihi ma yasurru sadiqahu ala anna fihi ma yasuqu al-aadiya mutum ne wanda yake a cikinsa akwai abin da yake faranta ran abokinsa sannan a cikinsa akwai abin da yake bakanta ran makiyansa Do ina mukabala ma ya surru sadiqahu ma ya suƙul a'adiya wakala abu tamam abu tamam ya ce ya ummatan kana ƙufuhul jauri yuskifuha daharan fa asbaha husnul adli yurdiha ya ummatan ya ce al'umma kana ƙufuhul jauri bakin zalunci yuskifuha yana sanya ta ɓace rai daharan za ta ɗauki lokaci tana ɓace rai kuma fa asbaha husnul adli sai ya wayi gari wato kyawun adalci yurdiha shi kuma yana yadda da ita to ina muqabala qubuhul jawr husnul adl ko kuma qubuhu da husnu al aladl yuskhituha yurdiha وقال أيضا قد wa in بالبلوى wa أظمت ويبتلي ba'dal qawmi bin ni'ami na'am Allah yana ni'ima da bala'i komai girmanta kuma Allah yana jarraba waɗansu mutane da ni'ima kun ji fa sai na muqabala ni'imullahu wa yabtalillahu albalwa an-ni'am sune muƙabala. ba lalle harufan su zamo dai ba amma in duba za ku ga opposite ne kalmomi ne masu abin nan menene adawa da juna fakala ta'ala fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa sagna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra amma duk wanda ya bayar ya ji tsoron Allah ya gasgata sakamako mai kyau da sannu za mu sauwake masa zuwa ga sauke amma wanda ya rowa ya tattara wato ya makale kuma ya karyata sakamako mai kyau to da sannu za mu sauwake masa zuwa ga tsanani ainihin mukabala huna mana'ata da mambakila bakila wattaka da wasagna ehe wasaddaka bilhusna wa kazzaba bilhusna fasanuyassiruhu lil fasanu ya lil usra فقال المؤري ya ce. za'i دهر wa منجز إيادي ومقلف المعمول من وعدي يا زمني يا كي زمني يا وندا yake zartar da alkawarin da ya ɗauka mai kyau kuma mai saba abin bure wanda yake min wa'ade daga wa'adinsa wato wa'adi ko gargadi ko kuma lokaci ina mukabala aina mukabala huna munjiza da muklifa i'adi da da wa'di dan haka sai al kaman gargadi ne al kuma kaman albishir. mu da Hausa haka muke amma su da Larabci kaman duka alkawari ne ko mu ma da Hausa alkawari ne amma alƙawarin alheri da alkawarin sharri ga bambanci sai na biyu mai yi zai ba min al fi ma yati yawwa to nan ne za a yi gwajin kwanji eh, a fitar mana da ba da mukabala a gurguje fa ulaika yubaddilu a cikin hasana waɗannan su ne wanda Allah zai canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa kaga miyagu ne za a tafi da su lahira sai kuma a mayar da su kyawawa wannan ne tibak saboda me saboda a nan duniya miyagu ne amma sun je lahira kyawawa ne saboda mai saboda tuba wakala ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya Allah shi ya sanya dariya ya sanya kuka ya sanya mutuwa ya sanya rayuwa wannan menene ba mukabala ga dariya ga kuka ehe eh to yayi kama da mukabala amma a can baya mun karanta tibak ne saboda me saboda wasu suna dariya wasu suna kuka ba ana nufin lalle mutum da ya bane eh sannan waɗansu suna mutuwa waɗansu kuma ana haihuwansu saboda idan kama yadda shi mukabala a da haka wa abka sai ka ce to a da adhaka shine amata wa abka shine ahaya tunda yace alat tartibi amma da kaman yace huwa abaka wa adhaka wa annahu huwa amata wa ahaya to zai ya zama wa mukabala an gane kuma a juya shi ko abin nan haka ne abka wa adhaka amata wa haya kwarai na'am wa qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam duk wanda Allah ya nufin ya shiryar da ki zai bude sa ga musulunci faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja wanda kuma Allah ya nufin batar da ki zai sanya sa mai kunci ne numfashinsa ma da kyar ne haraja numfashinsa da kyar ga wannan eh, tibak ne ko mukabala eh mukabala saboda me an ya hadiyahu an dilla. ya shara sadarahu ya jal sadarahu dayyikan haraja haka ne wakala abu tayyib abu tayyib alkindi yace azuruhum wa sawadul layli yashfa'u li wa an sani wa subuhi guri subhi A zuruhun ina ziyartar su wadun Laili ya yashfa'u li wato duhun dare yana taimakona. da duhu nake tafiya wa an sani ina ja baya wa bayadu subhi hasken asuba ya guri bi yana abin nan rudi na shine yana kaucewa to wannan menene muqabala azuruhum wa an sani wa sawadul layli wa bayadu subhi yashfa'u li bi sai na biyar alkarimu wasu maghfira idza daqatil alkarimu babban mutum dattijo wasi'ul maghfira yana da yalwan yafiya idza daqatil ma'zira idan uzuri ya gagara in ya tara ka yace menene kai ta kame kame sai ce je ka masar ka saki ka kasa kare kanka amma sai ce je ka wannan sai manyan da wanda manyan yanzu wala menene ke ba ko mukabala mukabala to me aka yi mukabalansa da shi eh to eh kuna da gaskiyanku to amma kuma to alkarimu wasi'ul maghfira idza daqatil ma'zira eh wannan kaman tibak ne eh kaman tibak ne al maghfira al ma'zira alkarimu to shi kuma yana wafe sai dakat ina jin abin da ya ja ku kenan haka ne da matibak ne na shida gadabul jahili fi qawli wa gadabul aqli fi fi'li kushin jahili a cikin maganarsa ne ta babatu na kirme amma mai hankali shi kuma fushinsa a aikace ne kawai sai dai ta nika ka kana ta nikuwa <laughs> kai lalle mutane na akwai magana ba eh wannan menene ba ko mukabala mukabala ne bare da gaske ga gadabu aljahil ga al'aqil fi qawli ga fi fili faqala al-mansur mansur yace la takh la takhruju min ta'ati ila dhilli al-ma'siyah kada ku kuskura ku fita daga izzi ta'a girma na da'a zuwa ga wulakanci na sako domin saboda mu mutum yayi tawaye za wulakanta shi amma kai da'a kuma za girmama ka wannan ma mukabala ne sai na takwas la in sa'ani an niltini bi masa'atin laqad sarrani anni qatartu bi baliki eh, wato wannan ko da yake mu muna juyawa shi yayi waka wa mace ce yana neman yan mata ce ba ta son sa in ta ganki sai ta wurge shi in yaje hira sai ta ɗebo ko kunu ko menene ta watsa masa sai ya ce to shine ya mata waka kace la in sa'ani an niltini bi masa'atin idan ya bakanta mini rai kin mun mummunan abu lakar sarrani ni kuma ya faranta min rai an ne tsartu bi baliki ne kuma na mamaye tunaninki tunda in kin ganni hankalinki tashi yake yi sai kin nemi abin da zaki mun naziya yace ni kuma ina jin dadin wannan to yi ne muke juyawa zai mu ce la'in sa'ani an niltani bi masa'atin laƙasarrani an ne katartu bi balika eh. mutumin da yake jin haushinka ba to yi ma yana jin haushinka ya faɗi bakakin maganganu a abin to yana ganin mulkan ka za ka ga ya murtuke fiskan saransa ya ɓaci ko to kai ta zirga-zirga a gabansa sai ya mutu <laughs> na'am wannan menene muqabala la in sa'ani la kasarrani an niltini bi masa'atin anni qatartu bi baliki ina mukabalan? Da in sa'ani ne da la kasarrani shine aka samu mukabala. amma sauran ai ba muqabala bane sauran debug ne eh ita tana biya kuma yana jin dadi wa qala an-nabiga an-nabiga az-zubyani yace wa in habata salan asara ajajatan wa in alawa hazanan takazzat janadilu wa in habata sahalan idan suka sauka a hankali asara ajajatan sai su tayar da kura wa in alawa hazanan in kuma suka hau da ɓatin rai da wahala tashazzat janadilu nan ne kuma duwatsu suke kakkarewa kaga yayi wani abu ne a hagunce haka eh amma mukabala ce wa in habata wa in awala abin nan alawa sahalan hadana in ka ji an ce sahalan shine sauki hadanan shine da wahala kun san muturansa ya ɓaci zai wani abu sai ya ji kaman takura shi ake yi eh wa anta taj'alul hadana idza ita, yawa alhazana ko kace hadana alhazna amma hadisi alhazana ne sai dai su a larabci sun ce mazdarinsa hazanan au hazana asara ajajatan tashaddad janadilu kun gani wannan ya tada kura wannan kuma ya faffasa duwatsu kala hajar hajar قال أوس a حجر أوس بن حجر يتي أطعنا ربنا وأطاقوا قوم فذقنا atina wa zaku na. muqabala ko tibal ata'ana rabbana wa asahu qaumu eh to ba mamaki kace wannan mu mun yi biyayya ma ubangiji su kuma sun akwai muqabala nan ko eh amma fazuqna ta'ama ta'atina wa zaqu eh wannan kaman tibak ne kaman tibaki ne Ita bi al-alfaz al-atiya kazo da Abin da yake fuskantar kalmomin nan masu zuwa kuma kawin min hawa min aldadiha wato ba da amsila listiba wa ba da amsila ukura lil saboda daman suna da alaka da juna shi yasa ya kawo mana su kaddama me sun koyansa da larabci Akara. allailu Annaharu. asihatu almardu Alhayatu. Almautu. Alkhairu. الشر al ايه المنع العطاء او الايتاء الغنى الفقر to kaga in ka samu wannan to shine ka iya fitar da mukabala cikin sauki sannan idan kuma ka yi menene tibaki ma cikin sauki ka iya fitarwa yanzu a ƙarshe bari mu karanta a din nan na biyar ishra albayt alati وإشرح البيت الآتية وهل ترى أن شائر وفق فيه إلى المقابلة يا دوكو مقابلة يا كي كرشي كو بي كي با يا كو متباكي كو يا يا لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها نينا نوايا لمن eh lamin ko eh amma Eh, ni na ya sa limin yi limin ne na ko eh lima eh na naku eh liman ko ni na ya sa limin ne ko lamin eh eh lamin lamin kuskure ne limin kuskure ne laman shine daidai a ah, leman eh, shine ne daidai man tatlubu duniya ga wa kake neman duniya lam turid biha idan baka yi nufi da duniyan nan turura muhibbin faranta ran wanda yake kaunanka ba au isa ata mujirimin ko kuma bakantaran mujirimi ba mai taurin kai wannan ya gwada mana duk duniyan da mutum yake nema ɗayan abubuwa guda biyu ne wanda yake tare da kai ka faranta masa rai don shi ma ware ya ji daɗi wanda kuma yake jin haushin ka shi kuma ka bakanta masa rai don ya ji mai shi ne abin da yake magana in dai kana tara duniya ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ba to me ya amfanin duniya wanda fa masu adam ne fa don na ga wani al'aran ma wani gardi yana son ya mai da abin aya ko ya mai da abin wa'azi to ba wa'azi yake yi ba don zan abin namu akwai waabi wani lokaci wani lokaci kuma eh, akwai shiriri ta a ciki abin da ake so kaka ka koyi yadda eh, ake ake abin da din larabci amma ba da haka ba yanzu mutum yana neman duniya yana neman duniya kawai surura muhibbin au isa ata mujirimin, kawai kana neman duniya don yan adawan ko don ka zuji haushi to me kai ai mutum zai samu duniya ne domin na farko ya ji daɗi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi ko wasayyibati min ar-rizq sannan na biyu kuma saboda ya samu lada zahaba ahlul ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli a karshe wai tasaddaquna bi huduli amwalihim to shine ai ka samu duniya ka ji daɗi a duniya an je lahira ma ka sake jin daɗi saboda me saboda ka kashe dukiyar nan to wannan tambaya ake yi mukabala ne ko tibaki ne mukabala to ta ina ya zama mukabala ya tura ta tulubu duniya a to ai daga farko zaka duba an ce muku fa akwai sadaru akwai ajizu kar ku manta wannan ko mukabalan da kuke so ku kawo mana duk ya zo a cikin ajizu ne ya zo a cikin ajizu ne da surura muhibbin da isa'ata mujrimin in ka share na farko kace sururu muhibbin au isa'atu mujrimin ba zai bada ma'ana ba saboda ka share abu na farko an gane to wato abinda dama yake so ya mana shine lalle mutumin ya fara ba da mukabala ba ko da abinda ya fara maimakon a baiti na gaba a ajizul baiti ya kawo mukabala sai abin bai yi ba sai kawo kalmomi biyu kuma sun fi kama da mukabala in ka hada su da na farko ba ɗaya ba ne eh, abinda za ka duba shi ne liman ta tulubo duniya idan lam turid biha duk wannan ka ka zubar da shi sururu muhibbin mun ji sururu da isa'a farantawa da bakantawa haka ne akwai mukabala ko to muhibbin wanda ake so mujrimin shi kuma mai banna sun kuyansa ne ba ofazin nasa ba to mai ofazin nasa in ya kawo ofazin nasa waƙoƙinsa karshen waƙoƙinsa za su karye ramzi na waka zai karye wannan shine alarut eh, da akwai laraba da yawa da arut mun muka gama wannan arut za mu sa sai ya ji mutum yana tafiya kawai yana tawaka haka kai wannan an za karatu ka kama hukokin larabawa aha me ya kamata ya sa eh yau iza lam turid biha liman tatlubi dunya Iza lam turid biha surura muhibbin aw isa'ata mugdibi surura muhibbin au isa'ata mugdebe ko mubgede eh to zai kawo dadun ne maimakon mujirimi saboda haka mujirimi din nan ba shine opposite na muhibbu ba farai da gaske ko kuma a kawo mai hasada isa'ata sai a ce mai eh hasidin iza hasada ai ma suna cewa hasidin to ka gani sai a ce isa'ata hasidin kaga ya karya wakan kuma ba za ta ramzinta ma ba zai mike ba to wannan kaman ya bamu ne domin mu tattauna eh wannan sai ka rasa ma ina zaka jefa tibaki zaka jefa ki ne ko mukabala zaka jefa ki darasin mu na gaba husnul ta'lil insha Allah ta'ala Allahumma bihamdika shada an la ilaha illa anta